Um, ladies and gentlemen, I welcome you all to this epoch making ceremony and August gathering here today, being the 10th, Saturday, 10th of September, year 2022, under the Gregorian calendar and which is equivalent to the 14th of Safar, year 1444 after Hijra under the Hijri calendar. Um, kamar yadda muka sani muna murna da kasancewarmu yau a wannan babban taro gagarumi a watan yau asabar watan goma a goma ga watan tara das satin bako shekara ta 2022 a kalandar turawa wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda shine hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina uh, on the same vein we schedule that we are starting this program in earnest. And still, if you look into the matter, uh, we have started a bit behind schedule because we said it will commence by 10 a.m. of today. But God so kind to us that we are alive, we are here, health and hearty, full of lives that we are going to witness something that is one of its kind because School for Higher Islamic Studies and Guarimi camp campus is known for its great antecedents and great creativity, innovation, perseverance by the staff of the school and the management as well. Without wasting much of our time, I will invite one of the most eloquent, a brilliant ex-student of the school, and as well as a teacher from this school, he is known by being an intelligent person, but wise. What I mean by but wise is both Western education and Arabic education attached with Quranic memorization. He's so eloquent. I will invite Malen Jabir Abubakar Kaura to come to this podium recite some verses of the glorious Quran, and as well open the gathering with a prayer. Malan Jabir, you are highly welcome. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس واذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إلا هو فأني توفكون صدق الله العظيم التكبير التكبير uh, Alhamdulillah uh, means I didn't lie. I told you that he is intelligent, vast, and eloquent when it comes to both Western and uh, Arabic education, and he is so uh, eloquent when it comes to recitation of the glorious Quran. And you testify by yourself. Uh, wannan shine Malam Jabir, kowa ya ji ya gani ko? Um, before I continue with uh, Thank you, Malan Jabir, for the opening prayer and the recitation of the glorious Quran. He is uh, an ex-student of this very school and he is teaching at the school and as well as a Quranic teacher. Thank you. At this point in time, uh, I am by name Umar Ahmad Aso. I will be the MC of this program. I will anchor the program. And with me, uh, there are co-MCs that they will be helping me because I won't be a jack of all trades. Experience the difference. They have very uh, peculiarities attached to my co-MCs. I would like to introduce uh, Malam Mahbub Nuhu Adam. Malam Mahbub, please, a uh, round of applause for him. Atakbir, Atakbir. Malam Mabu will be my co-MC too. And as well as Malam Adam Jafar Yusuf. Malam Adam, please. Atakbir. takbir Uh, they will work with me hand in hand in seeing that this event have been colorful at the end of it. And without wasting much of our time, we will like to venture into the next item on this agenda. That's recitation from the glorious Quran, which we are starting with uh, Asma'u Hassan Mukhtar. Asma'u, if you are close by, come forward and recite some verses from the glorious Quran. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ما خ... ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم الله أكبر التكبير That is Asma'u Hassan Mukhtar Asma'u is among the graduates wanda za su gama um, kamin na ci gaba zan yi kokari na introducing da gabatar da wasu daga cikin manyan baki da suka halarci wannan taro uh, as you are, have already known, Jamaatul Izalatul Bidya Iqamatul Sunnah, national headquarters, JOS, has a lot of personalities beyond majors. And these personalities, you can't only access to them easily because of high value and of high esteem they are. So, but if you want to see them, come to an event like this you will easily see them but after here they are overwhelmed with work here and there no time and they are still obedient they remain obedient malaman da kake neman su kake wahalan ganin su to insha Allah ka zo ta nan zaka ka gan su za tabbatar da cewa izala ba wasa bane amma in ba a irin nan ba sabida nan ma mataki ne na aiki in ba nan ba ba za ka gan su a sake haka ba sabida aiki ya sha kai kuma mutane ne wanda kun testifying kun shaida mutane ne masu da'a duk wanda aka ce maka dan izala ne ka sani abin da za a fara kira da shi shine yana da da'a yana da mutunci wayannan malamai da za mu eh, musu maraba akwai uba a gare mu malami kuma shugaba malam muhammad harris chairman ulama council jos not. malam muna maka maraba da zuwa a takbir a biye da shi akwai uba a gare mu kuma shi ma malami ne kuma mutum ne shi ma mai jajircewa shi ne malayin shehu juwara wanda recto ne na diploma na a uh, jibris a takbir a biye da shi akwai yaya a gare mu kuma ɗan takara na ɗan takara na neman kujerar majalisar jiha ta jos north a ƙarƙashin tutan sdp wato honorable hussein adam ibrahim mai shafi honorable you are highly welcome as a biye da shi akwai shugaban tsaffin ɗalibai na wannan makaranta hadda wanda za su fita yanzu to akwai shugaban haddani ni ma nan na yi junior dina a wato shugabanmu gaba daya duk wani wanda ya yi wannan makaranta shugaban shi yana nan in kana so ka ka gama in kana so ka shiga ka shiga automatic in ba so ka shiga ka shiga automatic dole ne so wato malam abdulbasit isa mika'il akar at-takbir a a take a nan akwai uba a gare mu still yaya a gare mu malami a gare mu wanda duk wanda ya taso dai a izala ya yi wayo ya kamata a ce shi ma ya san shi ko kuma ya halarci wannan taro shi yasa ya gaya muku taron nan fa ba na wasa ba ne ku gawai buɗe idan ku ku gani kawai za ku ga abubuwa amma ba na so na cika baki ne time will tell action speak louder than voice akwai malam shehu sani ya haya jingir yana tare da mu malam sanda zuwa a takbir to ah, Without wasting much of your time, we will continue with the programs of the event. But you know, every event, if it needs blessing, it must open with a prayer as well as recitation from the glorious Quran. Duk wani abu da yake neman albarka in aka soma shi da karatun alkur'ani an gama ai. Ita kanta makarantar tana samun albarka ne da albarkan karatun alkur'ani da ake yawan yi shi yasa ɗalibai da yawa in sun zo sun san akwai subject da ake cewa alkur'an wanda kur'ani kawai ake karantawa yadda wasu in sun zo sun kasance ba su zo ma da hadda mai ƙarfi ba sai ka ga allah ya taimake su da malamansu sun samu hadda masu ƙarfi saboda nan makarantar kowa ya sani han musabaka ana yi ko ba yi a ɗalibai ana musabaka ko ba a yi na yi karya ne kuma kun sani kuma na zo na gani kuma akwai shi a video ko mu playin ne ok za mu playin nan da ba da daɗewa ba akwai a ofis ɗin principal ah, za mu kira ɗaliba ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar nan wato khadija adam dibis ta zo ta karanta mana wasu ayoyi daga ayoyin alkur'ani ina take karki kuka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 إن السفا والمرة من شعائر الله فمن هج البيت أو ائتمر فلا جناه عليه أن يتوف بهما ومن تدوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم النائلون إلا الذين صدق الله العظيم So we just had the recitation of the glorious Quran from Khadija Adam Dibis. That's one of the graduating student, one of the graduates. So um, the next person uh, I would like to call to come and recite some verses from the Holy Quran is Abdullahi A. Abdullahi.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 تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ۖ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم التكبير uh, that's a wonderful recitation from Abdullahi Abdullahi uh, as well as while Abdullahi was reciting the glorious Quran a father A teacher and a preacher also comes in. Uba kuma malami kuma mai wazi. Uh, Malam Idris Abdullahi Sange. Malam Idris Abdullahi Sange muna maka maraba da zuwa kuma principal ne na sunna private school nan anguwar malam barka da zuwa at takbir at takbir Um, as you all know, Quran is something that while reciting it will give you peace of mind, will calm you down. Whatever tension you have, it will just wind away. Not even temporarily, but permanently. So if you will inculcate a habit of reciting it always and bring it it as a forefront in your activities, you are done. No tension. So zami sake jin kira'a mai daɗi daga bakin wani ɗalibi daga SS2 mai suna Muhammad Ishaq Ibrahim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر آه. جماعة gaban yanzu za mu shiga asalin programs proper mun share fage sabida neman albarkan wannan taro ana cikin haka sai kawai ga pioneer in na ce muku pioneer malam fasara mun pioneer mafari yabwa pioneer wanda ya fara in ka ga wannan makarantar yanzu da kuke ganinta ga kyau ga komi kun san cewa sai ta samu riko kamun ta zo wannan matakin ko a rikon kuma mataki-mataki ne wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga wannan ya fita in ba fara ta da kyau ba to da bata kai wannan mataki ba uba ne a wajenmu don in na ce muku bana alfahari da shi na yi karya in kuka ji na buɗe baki ina turanci na samu foundation mai kyau in kuka ji na iya tsayawa a gabanku ina magana ba na kakkarwa na samu tushe mai kyau to tushen gashi nan a tare da mu yau in na juya bayana za ku ga uba malami kuma wato mutum ne mai karamci kana ganin shi kuma ka san yana da kwarjini ga shi na a tare da mu wato malam salihu adam malam ina da zuwa in ka ga lokacin da muke iya tsayuwa mu yi magana shi ya ce mana mu tsaya mu yi magana muna junior classes js1 mu tsaya a gaban jama'a mu yi magana sai koya mana sai muka gaba ma tsoro kuma lokacin ya ce mana mu dinga shiga aji na juniors ɗinmu muna koyar da su tun lokacin kun ga ai malam muna godiya allah ya saka da alkhairi kuma an gayyace shi saboda principal ɗin wannan makaranta shi ma ɗalibin makarantar nan ne kuma malam shi ya gurmin mu tare da su to shi ma gashi kuma ya gayyaci malam kuma malam ya honorin ya zo malam muna maka maraba da zuwa ah, muna cikin haka sai ga principal na trust international school abokinmu ne kuma mutum ne mai jajircewa malam abdulrahman kasim muna maka maraba da zuwa salam shine principal na trust international school bayan malam suleiman ya fita daga principal na trust international school sai ya bashi to ga malam suleiman inda ya tsinci kanshi to ana haka dai sai ga yayanmu kuma malaminmu lokacin da nake faɗa muku cewa muna wannan makarantar an koyar da mu sosai kuma koyarwa ba na wasa ba muna cikin haka malam honorable salman hassan abubakar dikko muna maka maraba da zuwa malaminmu ne ya koyar da mu lokacin muna junior js1 tun ba mu yi wayo ba kuma gashi ya amsa gayyatar mu yaya ne uba ne malami ne sallallahu alaihi wasallam by a student of this city of learning in person of Aisha Abdurrahman Aisha Abdurrahman is coming out ta mana wani kasida wanda akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta isha abdurrahman ɗaliba ce a wannan makaranta za ku ganta ita ma da uniform ɗinta a nuna muku cewa tabbas makarantar tana tafiya yadda ya kamata aisha ga mike alaikum wa rahmatullahi wa barakatu My name is Aisha Abdurrahman Abdullahi from SS1. I stand here before you to present on the profile of the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His lineage, he is Abu al-Qasim Muhammad, the son of Abdullah, the son of Abdul Muttalib, the son of Hashim, the son of Abdulmanaf, the son of Usayyu, the son of Morah, the son of Ka'ab, the son of Lu'ai, the son of Ma'at, the son of Adnan, who belongs to Ismail, the son of Ibrahim. May Allah exact their mention. His mother lineage, the prophet of the mother of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Amina, the daughter of Abdul Wahab, the daughter of Wahab, the son of Zuhra, the son of Kilab, His birth. He was born in Mecca. In the he was born in Mecca. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca on the very month of Elipan, in which Abraham Ashams attempted to demolish the Kaaba 570 to 571 AD. The day of his born was Monday in the lunar month of Rabiul Awal that year. Death of his parents and grandfather. His father, Abdullah, died when he was still a fetus, followed by his mother when he was six. His grandfather, Abdul Muttalib, took his custody but died when the Prophet wasallam was eight years old. Divine Revelation He received the first revelation at the age of 40 in 610 AD. The, the revelation takes place 22, 22 years, 2 months, and, two, and 22 days. Prophet, death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad remained in Medina for 10 years. He died when he was 63. He was washed by Ali ibn Abu Talib and his uncle Ala al-Abbas. May Allah be pleased with them. Thank you. At takbir. And what she said and the poem is well articulated, well synchronized, and if you can see, things are working well. So, uh, we are going to the next agenda. Za mu agenda mu ta gaba zai anchoring. Wato, agenda tana da muhimmanci saboda wasu sun san shis school for islamic studies and gwamnati campus as uh, just secondary section but amma yanzu ta na da primary in ba ku sani ba ku sani tana da section na primary wanda malam adam jafar zai gaya mana me za a yi yanzu musan kuma ta ina za a abin nan gabatarwa ya gabatar aka kuma wacce ta gama jawabi ta jawabar kusan ta mana tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a takaice tun daga haihuwa har abin da ya samu to abu na gaba dama malam a cikin gabatarwar shi ya komai da yarinta ake farawa har ya iya gabatar da wanda shi ma kai shi matakin da yake yanzu dan haka yara su ma ba a bar su a baya ba domin su ma yanzu suna da nasu fanni a makarantar don haka za su zo su mana waka ta maraba da baki wato za su dan mana kasida tare da malamar su wacce za ta shigo mana da su are now coming to this day peace and silence should matter. Today we'll be here, Yeah, you what us the other pretty get wishes school. Welcome ladies, oh welcome Auster. We are happy to see you all. We are happy to see you all. Welcome, welcome all visitors. We thank you for your coming here today. We wish you happy every day all the time. Well, welcome, welcome. See you all. Welcome, parents. Welcome to the graduation of your little one. We want to see you listen to our Rooney Palace to down, Rooney Palace to down. Just remember the first time we met together, we loved you so much, and now we are living off. Don't you know, love with me is a freedom. Why are you running, and why are you leaving us? all the best. We wish all the best. We wish all the best. We wish all the best. We wish all the best. We wish all the best. We wish all the best. We wish all the best. Thank you very much. That's uh, primary school pupils. They have gave us a welcoming song. They welcome you all to this uh, ceremony. This is uh, uh, speech and praise as well as uh, graduating Walima uh, of uh, outgo outgoing SS3 and JSS3 student. Malam muna godiya ga wayannan yara da suka mana waƙe na malaba da baki sannan With English and Arabic. Um, kamun mu yi wannan habiba sani ibrahim js3 billahi mina shaidanun rajim bismillahir rahmanir rahim in the name of allah the mighty people Benefits and blessings of Allah be upon our noble prophet, the eloquent prophet Muhammad bin Abdullah sallallahu wa sallam. his family, his companions, and all those who follow his teaching till the day of judgment. With this, I would like to say Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Before I proceed, my name is Habib Basani Ibrahim. On behalf of the graduates, I am greeting to each one of you present here. We feel proud to be part of this institution, She's Angolini, where we taught by such a great teachers whose teaching goes beyond the classroom. Also, there are the ones to be thanked for organizing such a hot function. It is on this basis that I wish to express our profound gratitude and appreciation on behalf of the graduates to our teachers for their tireless effort, our principal Honorable Suleiman Tamim, Vice Principal Academic, Malam Sani Uba, popularly known as Baba Malam, Vice Principal Academic, Malam Mahabub Nuhu, School Cashier Malam Ramlet Nuhu, Admission Officer Malam Azabao Abdulrahman, School Discipline Officer Malam Malam Suleiman Usman, Director of Extracurricular Activities, Malam Sharhabil Muhammad Adam, and all the staffs of Shis and Gwarimi, we have nothing to give you than to pray for you. May Allah reward you abundantly. To our invited guests, thank you for your coming. Thank you for your full support. I wish you safe journey back to your various destination. Long live long lives Shis and Gwarimi. Long live does not. Long local government. Long live Plateau State. Long live Nigeria. Thank you. At takbir. This is Habib Ibrahim from JSS street Habib sani ta yi saƙon uh, maraba uh, ga malamanta iyayenta da sauran baki zuwa wannan gagarumin taro kuma a ƙarshe ta kulle da cewa tana ma kowa fatan komawa gida lafiya allah ya sa a yi a gama lafiya kuma a koma gida lafiya uh, next in the welcoming address we have the arabic version kun san makaranta ce wanda tana kewaya duk inda in kuka ce ma mu yi a french saboda dai ba mai ji ne nan kusa shi yasa ba mu ce a yi french ba amma kada ku damu in kuna so nan gaba sai ku faɗa mana zami um, we are going to start uh, to go by the arabic version yanzu wanda wanda za ta gabatar zainab usman daga ss3 الرحمن الرحيم اسمي زينب عثمان قفت هنا لأرحب jami الحمد لله عاد القلوب الحمد لله ما كتب لنا ورضانا به الحمد لله أن نور الخلق قد أشرق وبانا الحمد لله أن الكذب قد اجتبى ولم يعد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم ومرحبا في مجلسنا الذي عقبت هنا باسم مدرستنا مدرسة للدراسات الإسلامية العالية نقدم تحية على علمائنا في هذا المدرستنا مباركة ثم نقدم تحية ع... ثم نقدم تحية وشكري على علمائنا في هذا المدرستنا مباركة الذي عز... مباركة جماعة إزالة البدع وإقامة السنة على جهده في هذا المدرستنا مباركة الذي أسسها الشيخ إسماعيل إدريس بن زكريا تضمده الله برحمتي ثم ثم أرحب العلماء وأمهاتي الكرام وسيداتي وساداتي tibtum wa taba man wata bawa tabawwa'tum min aljannati manzili as'alu Allah li wa lakum at-tawfiq assalamu alaykum fi amanillah wa alaykum assalam wa rahmatullah at-takbir Allahu akbar da yawa wasu ba za su iya ba amma makarantar ta yi iya bakin kokarinta ta yi abin da ya kamata abin da za mu je na gaba um, eh. muna maka mara ba da zuwa wa alaikumus salam a takbir a takbir wasu fa kamar ma hankalinsu baya nan ga su can wanda kar ku ga mun tsallake wani abu muna kan preparing ne bet amma duk wani biki ya gaji haka ana cikin yi za a ɗanyi wannan a wannan yiwuwa da lokaci ah, akwai point presentation 10 amazing scientific fact 10 amazing scientific fact barukayya muhammad muhammad a ah, goma daga fanni na fasaha wanda su abun mamaki ne ku buɗe kunnuwanku ku ji me za ta faɗa wanda ko ka sani za a tuna ma in baka sani ba yanzu za ka sani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu 10 amazing facts about human body take a look around you The world is full of scientific marvels, from the atomic building blocks of life to the deepest depth of outer space. There are a lot of things to aware over. Add your body to the list. You will, you will continue to applaud and appreciate the Almighty Allah for all the wonders. Well, the human body is truly an incredible specimen. Don't believe it? Take a look at this same fact. You will be surprised at what Allah has bestowed on human body. Do you know that infants are born with approximately 300 bones, but as they grow, some of these bones fuse together. By the time they reach adulthood, they only have 206 bones. Do you know that more than half of your bones are located in the hands, wrists, feet and ankles? Do you know that every second your body produces 25 25 million new cells. That means in 15 seconds, you will have produced more cells than there are people in the United States. Do you know that the smallest, the largest bone in the human body is the femur, also known as the thigh bone. The smallest bone is the, the smallest, the smallest bone is the styrofoam bone, which is located inside your eardrum. Do you know that there is anywhere between 60,000 to 100,000 of, of do you know that there is anywhere between 60,000 to 100,000 miles of blood vessels in the human body? If they are taking, if they are taking out light end to end, they will be long enough to travel around the world more than three times. Do you know that teeth are considered part of the skeletal system but are not counted as, as bones? Do you know that despite accounting for 2% of our of our body mass, the brain uses 20% of our oxygen and blood supply? Do, do you know that Do you know that while humans are not the biggest, fastest or strongest animals around, but we are we are the best at something, long distance running, our long legs, upright posture, and ability to shed heat via, via sweat are all factors that make us good runners. In fact, early humans used to hunt their prey by chasing it for a long period of time. A, a technique known as persistence hunting. Do you know that about 60% of your body is made up of water? Do you know that pound for pound, our bones are stronger than steel? A block of bone the size of matchbox can support up to 18,000 pounds of weight. With the above scientific facts, why don't we realize that Almighty Allah is the creator and maker of the earth, heaven, and all and everything that dwell on them? Why don't we realize that Almighty Allah has absolute control on us and everything in this world and beyond? Why don't we realize that within second or blink of an eye, Almighty Allah can change the entire universe and anything and its and all its contents? Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran chapter 36 verse 72. بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون His command is only when he intends a thing that he says to it be and it is. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I remain my humbly self Ruqayya Muhammad Wa alaikum wa rahmatullah. Um, have said a lot regarding the universe the human, and everything. Uh, as well as if you look into it, he have cap it all and telling you how Allah blessed human being. <coughs> she concluded with innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah ya so abu ya kasance sai ya kasance ce mushi zai kasance ya kasance ba kai dan adam da ka ji a ranka kana son abu lallai sai ka samu baka isa ba jama'a a wannan gaban muna cikin yi garimin bako kun san in aka kira najeriya waye yanzu mai najeriya hannun shi buhari ko ok in aka ce plateau ba eh to jos fa waye mai jos eh o kun san shi ban ji ba to wasu dai suna jin sunan wasu sun ganshi a posta wasu kuma suna jin labari ko haka ne na gaya muku dama zan ba ku mamaki wanda baka gani a ko ina yau zaka gan shi a ciki muna haka sai ga chairman wato wanda yake rike da jos north honorable shehu bala usman is here with us honorable you are highly welcome alaikum a takbir yanzu kun ganshi kun ganshi wata ta ce la shi ne wallahi <laughs> eh shi ne ya zo dama haka Allah yake abin shi in ya ɗaukaka mutum ba kasafai ake ganin shi ba kun san principal ɗin wannan makaranta honorable suleiman Tamim kun san cewa shine wakilin chairman kuma kansila na angorogo da zinariya da sabon layi kun sani to a haka chairman da ya tashi zuwa shi ba wai kamar ni bane da zai zo shi kadai yana da masu take mushi baya a ciki akwai akwai honorable babaladan awal shine kansila na garba da howard house leader honorable babaladan muna maka maraba da zuwa a takbir a tare da shi akwai honorable baban umma talle shine kansila na sarkin arab muna maka maraba da zuwa a tare da shi akwai honorable bala muhammad boni shine kansila na alika zaure muna maka maraba da zuwa a tare da shi akwai honorable naziru baban iya shine kansila na abba na shehu in ka je new market in baka bai baka izini ba ba za ka shiga ba <laughs> to muna muku maraba da zuwa yanzu ba tare da bata lokaci ba saboda yanayi za mu kawo yara ƙanana na firamare mun gaya muku akwai firamare a nan ko ba kawai secondary ba ne su zo su ɗan entertaining ɗinmu da wani cultural display bismillah za mu soma da ibo yamuranci kenan Let them be here, man. Sunday. Ekaro, my Ekaro son. I am Chief Eleka with my colleague. I want you to go study our students. We are the students you are with too. Highly welcome. Yawa, uh, Kajiba. suka ce da ya hali to za mu dandana yawwa ku ɗan tsaya a nan eh, Sabida ba ku gama aikin ku ba sai mun dan dandana abincin mu ji ko kun iya a ah, waye za su shigo na gaba a ah, yarbawa na kuke ka san me rage ba ka raba shi da amala Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ekaro Ekasum, I am Buddha Fashola with my college. With my college. We are from Lagos State. Our best food is Amala. O cross of best food is amala. O cross our best food is amala. O cross of. Mai kace? We are highly welcome. Ba da ma za mu ci. Ku je can ku tsaya. Um, the next is Fulani, Fulfulde. with my colleague Yakumba Saude. Yakumba Saude. We are from Adamawa State. Our best food is Purada da nono. Our best food is Purada da nono. Our best food is Purada da nono. Our best food is Purada da nono. You are. We are highly welcome. Okay, we are highly welcome. Ya kuka sa shi ɗan kaɗan, amma akwai siga. Uh-huh. Um, wayannan su ne fulfulde sun ce they are from adamawa um, the next is the majority here hausa Kande. We are from Katsina State. Our best food is tuwon shinkafa with taushe soup. Our best food is tuwon shinkafa with taushe soup. Our best food is tuwon shinkafa with taushe soup. To, za mu ɗanɗana wannan tuwo. Shi ma za mu ji ko kun iya Hausawa? To, baka ce min you are welcome ba. To, to, to. Ya Da suka fito domin su nuna muku cewa najeriya waje ne ƙasa ce guda ɗaya ƙabilu da yawa a nan wajen za ka iya samun iyawai za ka iya samun berebe za ka iya samun fulani za ka iya samun bahaushe kuma a kowane ƙabila da ka gani akwai musulmai wanda sun san ya kamata ko ba haka ba ne kuma mu kamar yadda koyarwa addini ta koya mana cewa ba mu da kabilanci a jikinmu makaranta za ta iya koyar da mutum ya zama abin da yake so ya zama sai ga yarbawa sun faɗa cewa wannan daga inugu ana iya samun su a inugu suna cin abu wayannan sun ce za ka same su daga lagos oshun oyo southwest sun za ka iya samu suna cin amala wa'annan fulani ne mun sani in aka kira fulani ka san wani irin abinci suka fi so yawanci sun fi son nono saboda shanun da suke ma'amala da su suna kiwonsu abinci ne mai kyau wa'annan hausawa ne an san mu da samun tuwon masara saboda duk inda ka kira bahaushe yawanci akwai abin da yake fara zuwa mai ya fi so tuwo ne miyar kuka yawanci za ka samu bahaushe baka raba shi da wannan saboda mai nutritious value wa'innan duka abinci suna da muhimmanci a jikunanmu a wannan mataki ina so masu faɗakar da mu cewa mu so juna yana mulkan yarbawa yana mulkan hausawa yana, mulkan fulani yana mulkan ibo yana mulkan angus biram da duk wani kabila da yake plateau shi bai waye ba nashi ne kuma sun zaɓe shi kuma suna son shi a haka shi yasa ya zama shugaba me zai ce mana akan wannan cultural display din kuma akan wannan yara na primary shugaba bismillah uzubillahi rajim bismillahir rahmanir rahim dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki sarkin da ya isa mai kowa mai komai bayan salati ga fiyayyen halitta shugaban mu muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, the leader of the legislative arm of Josno Local Government Council represented by the deputy leader of the legislative arm, the councillor representing Garbadaho Ward here in Josno local government area, our elected councillors of Ali Sir King Arab, Abba Neshehu, Angorogo, Angorimi, who also doubles as the proprietor and overseer of this institution, and also the PAs that are here to the Honorable Chairman. Our teachers, spiritual leaders, other distinguished ladies and gentlemen, parents and uh, celebrants, press, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ah, farko ina so in commending management na wannan makaranta domin da na zauna nan da na ga display na ga display na discipline mun ga display na talent mun ga display na behavioral architect da aka samu a wannan makarantar idan kuka duba za ku ga cewan a duk wani taro idan aka samu irin wannan setting din yara 'yan shekara biyar shekara bakwai da su za ga cewa wajen gabaki daya yana zama rowdy wajen gaba daya yana zama ungovernable wajen gaba daya sai ya nuna cewa akwai yara ƙanana wanda ba za a iya controlling ɗinsu ba amma wannan setting ɗin sai ya nuna maka behavioral architect a wannan makarantar me kenan nake nufi yana nuna mana tarbiyya da kuma mutunta na gaba wanda ba za a iya samun shi a kowane irin makaranta ba sai dai makarantu ire-iren wannan saboda haka sai mu gode wa Allah wannan tarbiya tarbiya ne kusan wanda aka ɗauke wa iyaye domin yaro a makaranta yana spending din time din shi mo dan wanda yake a gida yawancin tarbiyya ana barwa teachers ne kuma alhamdulillah mun ga tarbiyya a nan iyayen yara ya kamata mu gode wa malaman wannan makaranta bayan mun biya school fees mu biyo shi da tukuci sannan a wannan display which is very very important and imperative particularly a plateau state da kuma nigeria ga baki daya shine sense na togetherness akwai ibo akwai bairabe akwai eh, bahaushe akwai fulani sai dai lokacin da aka ce bahaushe ya zo ban ji an sa kidan hausawa ba watakila hausawa ba su da kida da ma an saka ko da kasidan na abubakar imam ai zai kyau sosai don na ji an sa na fulani an sa na yarbawa an sa na ibo kaga kenan ana koyawa yara cewa ya kamata a so juna kuma ya kamata a tabbatar da cewa abubuwan da ake bukata an samu saboda haka wannan ba karamin martaba ba ne ba karamin abu ba ne barin dan tsaya kaɗan a nan ina bayani sai ga babban dan majalisar jos ta arewa ya iso ya dauki sidney shi sai mu ci gaba insha Allah waje ya ya cika ya bunƙasa gaba baki daya kamar yadda nake faɗa tarbiyyar cewan ga kabilu daban-daban ga bairabe ga bafulatani ga bahaushe ga ibo ga waɗansu kabilu a najeriya ga baki ɗaya wannan yana nuna mana haɗin kai da son juna idan aka samu haɗin kai da san juna to lallai an samu abin da ake so a plato da kuma najeriya ga baki ɗaya sai darasi na uku shine malaman nan sun yi ƙoƙari iyakacin ƙoƙarinsu sun shayar da ilimi a wannan yara na tarbiyya wanda za su iya zama duk abin da suke so kamar inda master of ceremony ya faɗa me nake nufi a nan za ku ga duka aktin da yaran nan suka yi in ba ni in ba ya faɗa ba ina zaune zan gaya muku cewa wane shi ibo ne wane bere-bere wane ba fulatini ne wane bahaushe ne kaga kenan a nan akwai talent akwai experience da aka sama wannan yaran to allah maɗaukin sarki ya saka wa wannan teachers da alkhairi allah kuma ya sake a sa musu azama na tarbiyyatar da yaranmu da 'ya'yanmu da jikokinmu domin su zama ainihin wato um, wato leaders uh, a good leaders for tomorrow uh, idan na gama wannan presentation manya-manyan baki da kuma organizers na wannan yayin ɗalibai za su mana uzuri domin yau rana ne na taro irin wannan daban-daban yanzu bayan wannan akwai kaman guda uku wanda za mu je bayan na gama za mu tafi kuma manya-manyan baƙi wanda suka zo na tabbatar da cewa za su ci gaba da sauran a local government mun sa abubuwa guda biyu a gaba na farko shine inganta ilimi ilimin nan ya kama daga primary school zuwa secondary school sa'annan mun ɗauki ƙuduri na tabbatar da cewa mun yi abin da ake kira youth and women empowerment wato support kenan domin dogaro da kai koyawa mutane aiki da kuma ba su abin da za su fara wato dogaro da kansu da shi lokacin da na shigo wannan waje sai na ga bayan duk wannan experience teachers da ake da shi da kuma yara wanda suke da ready to receive wannan abin da ake so a shayar musu amma a cikin haraba na in ka duba kuka duba bayan ku za ku ga cewa akwai caɓi a baya ya kamata a ce a ƙudurinmu na inganta ilimi mun samar da wani abu wanda an gyara wannan waje domin yara su yi karatu da kyau yara su yi wasa da kyau yara su ingantu da kyau saboda haka a madadin gwamnatin karamar hukumar jos ta arewa da ni da kansuloli na da babban dan majalisa mai ci yanzu da kuma dan majalisa mai jiran gado wanda duka mu muna nan a nan wajen insha Allahu na umarci mun umarci cewa gobe-goben nan ko kuma ranar monday a kawo mana proposal a gyara wannan waje domin a samu good learning abun nan da suke nan ba taron siyasa ba ne amma mukan dan faɗi wani magana ɗaya ko biyu domin malumanmu suna gaya mana cewan duka siyasun da za mu shiga mu shiga domin mu inganta rayuwar jama'a jama'a ko kun san gwamnatin da take wannan ayyuka da kuma wanda za ta muku kun san gwamnatin wane ne na pdp ne ko na apc na wane ne na wane ne to akwai zaɓe na gaba mai zuwa muna da 'yan takararmu daga kan shugaban ƙasa gwamna senato 'yan majalisu masu wakilta a can abuja da kuma masu wakilci a state muna roƙonku ku fito ƙonku da ku domin ku ba da ƙuri'a domin a ci gaba da irin wannan ayyuka na gari domin malumanmu ne suka ce mu shiga domin mu kawo wannan ayyuka na gari domin mutane su waraka saboda haka muna roƙonku a wannan lokaci a ci gaba domin al'umma ta inganta al'umma ta samu mafita anan nake so in tsaya wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu التكبير التكبير na faɗa muku ko to yanzu na san dai da ni da ku kun gane na faɗi gaskiya ko a ciyaman ya ce yana da uzuri akwai biki kala kala kala kala irin wannan kun san ƙarshen shekaran karatu ne eh safin abin da zai nan wajen zai ci na gyaran shi haka ne kun shaida ba shaida on eh, plateau state house of assembly na gaya muku za ku ga faces da yawa ko kuna jin labarin babs honorable babs ibrahim babasa ah kun taba jin labarin shi kwa ai kowa ya san shi ko wato muna ce mushi bulldozer sarkin aiki wato wanda ya fi kowa daɗewa a majalisa kuma wanda yake neman takara ya tafi jos not basa honorable ibrahim baba hassan shi nan ya zo yau za mu gan shi ido da ido honorable you are highly welcome a a tare da shi akwai ɗan takara na san wasu ma sun ji labari honorable adamu aliyu wanda yake neman jos not not a majalisar plateau state yana tare da mu shi ma ya zo honorable ya highly welcome a tabbir sauran mukarrabai da suka biyo bayan su muna muku maraba da zuwa yanzu ba tare da eh, ba tare da ɓata lokaci ba za mu tafi newscasting